jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci kamar yadda ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa akramaka Allah da farko mu ne maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar da yadda yan uwa masu sauraro ake biye da mu a cikin wannan shiri musamman kuma dangane da bayanan da malam yake gabatar mana akan abin da ya shafi azumi akar Allah duba da karshen ayan nan ta azumi da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa masu azumi da Allah kuma tattakon ko kuwa samu tsoron Allah in za mu gina wani abu akan wannan akaramukan kalla waɗanne fa'idoji za a iya samu yaya mutum zai gane cewa azumi ya yi masa tasiri in an kwatanta da yadda yake kafin azumi da kuma yadda yake a cikin azumi? da sunan Allah mai rahama mai jin kai salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Hakika kamar da kai bayani a cikin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni bisa cewa ya wajabta mana azumi a ƙarshen ayar sai ce don ku samu tsoron Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattakuna yace ya ku masu imani hakika an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku sai Allah ce don ku samu tsoron Allah kaga kenan azumi makaranta ce jami'a ce wani kwasa-kwasai ne ake ɗauka a cikin azumi babban kwas ɗin shine samun tsoron Allah da koyon tausayi da haɗin kai da jin al'umma to wannan tsoron Allah shi ne satifiket ɗin da mutum zai fita da shi a azumi da haka ba wai mu daina cin abincin ko mu daina shan ruwa ko mu nisanci iyalanmu shi ne babban makasudi ba makasudi hakan ya mana tasiri ya canza rayuwanmu daga mutanen banza zuwa mutanen kirki idan kirki muke yi kamata ya ramadana ya ƙara mana idan kurakure muke kamata ya ramadana ya rage mana mm. kamata ya idan da an sanni da rowa kafin ramadana to kamata ya ga a ramadana da wajen ramadana hali na ya canza hmm. idan da an sanni da wani abu mara kyau to kamata in ramadana ya zo a ga canji a rayuwa ta cewa ashe abin nan mara kyau da nake yi ramadana ya yi tasiri wajen gyara min wannan halin ya zama mai kyau hmm. to da haka abin da ake so kenan ramadana makaranta ce kwasa-kwasan su ne azumi sakamakon shine tsoron Allah mutum ya fita da ya ƙara tsoron Allah a cikin harkokinsa na rayuwa to menene wannan tsoron Allah kuma wani irin halaye ne waɗanda in an gan su tare da mu za a ga cewa tsoron Allah ya daɗa shiganmu ko mun ƙara jin tsoronsa. An tambayi Ali bin Abi Talib game da me ake nufi da tsoron Allah. Sai ce alkhawfu min aljali mutum ya dinga jin tsoron ya yi ba daidai ba saboda ganin girman Allah wal amalu bitan tanzil ko mutum duk abin da zai yi ya dinga lura da shari'a mai ta ce wal qana'atu bil qalil idan Allah ya baka kaɗan ya ga ka wadatu kakkare na abin da Allah ya baka na lafiya ko na kuɗi ko na 'ya'ya ko na mukami ko na ilimi walisti idadu li yawmin rahil kuma a ga shirye-shiryenka da tsare-tsarenka duka kana yi ne domin makomaka a lahira ita to wanda ya ga wannan a rayuwarsa to shine mai tsoron Allah in kana da waɗannan to kana da tsoron Allah in ka ga sun ƙaru a rayuwarka to tsoron Allah ka ya ƙaru azumin ka yi maka fa'ida Abdullahi ɗan Masa'udu kuma da aka ce a ji tsoron Allah mafi cikar tsoron Allah ya ce an yuta a falayi usa wannan abin da yake nufi shine a ga ana wa Allah biyayya ba a saɓansa. sa wato mu rage adadin saban da muke yi wa yuzkara falayun sa kuma a ga ambaton Allah mu ya karu tasbihi tahmidi kabiri istighfari hailala a ga cewa mun ƙara ambaton Allah mun ƙara kusantar Allah mun ƙara tuna rahamar Allah mun dage muna neman ta mun ƙara tuna azabar Allah mun dage muna neman guje mata to wannan shine abin da ake kira mutum in yaga wannan ya ƙaru a rayuwarsa to ya ƙara samun takawa sai wa an yushkara fala yukfar kuma ga ana gode wa Allah Allah ya baka ilimi ya baka kuɗi ya baka mulki mm. to ka yi amfani da mulkin ka nuna wa Allah ka gode yaya za ka gode wa Allah da mulki shine ka da adalci ka ji tausayi mm. ya za ka gode wa Allah da ilimi ka neme shi ka karantar da shi tsakani da Allah kada tsoro ko kwaɗayi ya sa ka ka ki faɗar abin da ka san shi ne daidai kuma ka faɗi daidai ɗin nan ta hanyar da ta dace ba tare da niyyar cin mutuncin wani ko amfani da ilimin wajen neman abin duniya ba hakanan ya za ka gode wa Allah subhanahu a kan ya baka kuɗi Shi ne ka nemi kuɗin ta hanyar da ta dace ka kashe su ta hanyar da ta dace kuma ka tausaya wa bayan Allah bisa wannan arziki da ya maka. Su za ka yi to an ga wannan yana karuwa a rayuwarmu to in ji malam abdullahi dan mas'ud to ta su malam tsalko bin ya yake cewa takawa shine an ta'amala bi ta'atillah mutum yi aiki da biyayya ga Allah ala nurin min Allah bisa haske daga Allah ma'ana bisa hujjoji da dalilai da ka samu daga Allah tarju sawaballah kuma a aga kana kwaɗayin samun rahamar Allah da lada wa an tatruka ma'asiyatallah kuma a ga kayi watsi da saban Allah ala nurin min Allah bisa haske ma'ana hujjoji da ka gamsu da su da ta cewa in kana saban nan za ku bata da Allah hmm. ta khafu iqaballah kuma kana jin tsoron azabar Allah to malam tsalko yace in kaga wannan ya karu a rayuwarka to alama ce ta cewa kai mai tsoron Allah ne malam Abu Darda yake cewa cikar tsoron Allah shine bawa ya nisanci duk wani abu da zai sa su bata da Allah komai kankantarsa har sai ya bar abin da yake gani halal ne saboda tsoron zai ja masa rigima kasa akwai wani abin shi akan kansa halal ne hmm. amma kuma sai ya bude maka kofa zuwa ga abin da bai dace ba to ka bar abin da kike halal ne in zai zame maka dalili zuwa ga saban Allah ita to wannan shi ma alama ce ta tsoron Allah malam sauru yake cewa an kirawo mutanen da suke jin tsoron Allah masu tsoron Allah domin sun kiyaye abin da duk suka san ya kamata a kiyaye Sau mutum ba mai kiyayewa bane ba mai taka tsantsan bane wata rana wanda daga cikin sahabba ya tambaye na Abubakar wai menene tsoron Allah yace ka taɓa bin hanya mai ƙaya ƙafarka babu takalmi kuma ga duhu ice eh, ya ce to ya kake tafiya a gurin yake ina taka tsantsan in na ɗaga ƙafata sai na sauke ta a hankali na ji cewa inda na sauke ta ban ji tsine ba sannan sai su karfi na ice hmm. to haka tsoron Allah yake duk abin da zaka yi ka yi taka tsantsan sai ka gamsu da hujjojin yinsa sa hmm. kai kuma ka tabbatar ka gama tunani da lissafi kaf kan cewa yinsa shi ya fi dacewa hmm. to wannan shine alamar tsoron Allah haka na roto daga abdullahi dan mas'ud yana cewa su masu tsoron Allah su ne waɗanda suke jin tsoron azabar Allah cikin barin abin da suka sani na shirya da kuma abin da suke ƙauna na rahama cikin gasgata abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zo daga Allah Malam Hassan Basari yake cewa masu tsoron Allah su ne waɗanda suka nisanci abin da aka haramta musu kuma suka yi abin da aka sa wato shi a gurinsa yana ga in ka ga abin da aka sa ka yana karuwa abin da aka hana ka yana raguwa to ka samu tsoron Allah kuma dan Abdul Aziz rahimahullah yake cewa ba takawa ba ne mutum mai azumi da rana ko ya tsayuwa da daddare ba su yake nuna kana da takawa ba ko kuma mutum ya haɗa biyun ya tsayuwa dare ya kuma yi azumin rana yin ɗaya daga cikinsu ko haɗa biyan ba shi yake nuna kana tsoron Allah ba sai dai abin da ake kira mai tsoron Allah shine wanda ya bar haram sannan kuma ya abin da aka sa to wanda duk aka ƙara masa wani abu akan wannan to alheri ne karu akan alheri ma'ana za ka yi azumi da rana ka tsaya da daddare amma an zo kantinka ko kasuwanka ko ofis ɗinka ba za a ga wata alama ta cewa jiya ka kwana kana sallah ba. don sallar bata sa ka yi gaskiya ba bata sa ka riƙe amana ba bata sa ka ji tausayi ba bata sa ka cika alkawari ba to kaga inna salata tanha anil fashai wal munkar azumin nan da baka ci abinci a ɓoye ba saboda kana ganin girman Allah kuma a fili kana yin abin da ke nuna cewa kamar ma baka san azumin ba to kaga azumin kawai kishirwa mutum yake sha kawai da yunwa amma makasudin azumin na samun tsoron Allah ba a same shi ba mm. to shi yasa da Umar dan Abdulaziz Aziz yake cewa ba tsayuwar dare kawai shine tsoron Allah ba ba kuma azumin rana shine kawai tsoron Allah ba ba kuma haɗa guda biyu shine tsoron Allah ba mai tsoron Allah shine wanda ya bar abin da aka haramta masa ya kuma yi abin da aka sa shi to wanda aka azurta shi kuma da tsayuwar dare bayan biyun nan mm. aka azurta shi da karatun Qur'ani da kaza to wannan alheri ne aka ƙara musu akan alheri amma za ka tsaya da daddare kai sallah da rana kai azumi amma da ƙarya da cin amana da rashin gaskiya da zina da caci duk kana yi to wannan ya nuna cewa mutum bai amfana da fa'idar azumi ba malam musa bin a'ayun yake cewa masu tsoron allah su ne waɗanda suka tsarkaka daga wasu abubuwa ma na halal wani abin na halal masu sukan yi baya baya da shi saboda tsoron kai ya sa su fada cikin haram mm. saboda haka ne ma ake kiran su masu tsoron Allah mm. malam maimun bin maharan yake cewa mai tsoron Allah shine wanda yake yi wa kansa hisabi fiye da ɗan kasuwa mai ƙwauro wajen wato kasuwancinsa wato yadda yake bin diddigi yadda ɗan kasuwa ke bin diddigin kuɗinsa ya ga ƙaruwa suke ko raguwa suke mm. wannan abin riba ake ci ko faɗuwa ake to ka fi shi tsananin kula da lissafin kanka cewa sabon Allah nawa kake yi ko nawa kai a wannan satin ko a wannan watan ko a wannan shekarar ko a wannan makon ko a wannan ranar ko a wannan lokacin sannan in da za a kwatanta da biyayya da kai wa Allah wanne ne zai fi rinjaye tsakanin bin Allah da kai da sabon Allah da kai inda za a kwatanta ko a ce za a baka sikeli me kake ganin zai fi rinjaye saboda haka wannan shine mai tsoron Allah kenan kaga duk mutumin da ibadarsa ta karu aikinsa na alheri yake ƙaruwa, sannan yake wa kansa bincike yake ga me nake yi mai kyau in kara me nake yi mummuna in rage mm. to wannan shine wanda yake jin tsoron Allah haka ne malam ibnu rajab yake cewa asalin abin da ake kira takawa ko tsoron Allah mutum ya sanya wani abu da zai zame masa kariya ko tsari tsakaninsa da abin da yake jin tsoro wanda abin zai tsare shi ga barin fadawa cikin halaka da ka tsoron da mutum yake yi ga Allah mahalicinsa ne sanya wani abu tsakaninsa da abin da yake jin tsoro zai raba shi da Allah ko ya jawo masa fushin Allah ko ya jawo masa azabar Allah to wanda ya haka ta hanyar bi yi na yi bari na bari wannan shi ne mai tsoron Allah to kaga muka ɗauki fassarorin waɗannan malamai wanda kaɗan ne daga cikin malamai masu yawa akwai malam auni bin abdullahi da yake cewa cikar tsoron Allah shine ka nemi sanin ilimin abin da baka sani ba ka haɗa shi da abin da ka sani hmm. kuma in ka sani ɗin ka aiki da abin da ka sani shi kaga a gurin su tsoron Allah shine ka ƙara neman ilimi ka ƙara ibada hmm. in ka ga neman ilimin ka da kusantar da masu ilimi yana ƙaruwa domin kamar yadda aka faɗa cewa idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi sai ya bashi mashawarta na kwarai su ko mashawarta na kwarai abu biyu suke wa shugaba idan ya ɗauko daidai ba a barin su shi kaɗai sai a taru gaba ɗaya a taimaka masa don ya kai labari idan ya ɗauko na ba ka ga shirme ne to sai a hikima a nuna masa wannan abin bai dace ba ta hanyar amfani da hikima ba tare da an ci mutuncinsa ba kuma ba tare da an duskanta shi ba a nuna masa wannan abun a gyara shi don aka yi shi a haka za a samu matsala ta hanyar da zai gane duk wani abu ma da yake da alaka da addini sai kaga Allah ya sa cikin takawa domin ita ce addinin gaba daya mm. ta sai aka ce za a same ta a wajen yin azumi haka ita kanta kalimatul ikhlas wato la ilaha illallah Allah ya kira ta kalimatul takawa ce wa alzamahum kalimatul takawa Allah ya lazumta musu kalmar tsoron Allah wanda ita ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sannan Allah ta'ala ya umarci bayansa gaba ɗaya da su ji tsoron Allah, kuma ya umarci mumine a keɓance da su ji tsoron Allah. Akwai da yake cewa yunazzilu mala'ikata bin ruhi min amrihi alaman man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakuni. Yana saukar da mala'iku da ruhi, ruhi anan yana ɗaukan wahayi daga al'amarin Allah ta'ala. a bisa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ta yi gargaɗi ka gaya wa mutane ba wanda ya cancanci abota mar da gaskiya sai Allah kuma Allah ya ce ku ji tsoro na wani gune yake ta wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattakuni wannan ita ce al'umman ku guda ɗaya kuma ni ne mahalicin ku ni kaɗai to ku ji tsoro na wani gurin yake cewa zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaquni wannan shine abin da Allah yake firgitar da bayinsa da shi ya ku bayina ku ji tsoro na wani gurin Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku masu imani ku ji tsoron Allah mafi cika tsoron Allah kada ku mutu sai alhalin kuna muminai wani gudu ya ce ya ayyuhan nasu ba kuma allazi khalaqakum min nafsin wahidati. ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahalicinku wanda ya halicce ku daga rai kwaya ɗaya hmm. shine annabi Adam wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci matarsa daga wannan ran ita ce Hawwa'u wa bassa minhuma rijalan kaseeran wani sa'a, kuma daga su biyun Allah ya yaɗa maza da yawa da mata da yawa a duniya ta sa allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke yin magiya da sunansa kuma ku ji tsoron kada ku yanke zumunta hakika Allah yana dako akan ku ya san halin da kuke ciki wani gurin Allah ta'ala ce walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Allah ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba wa littafi gabaninku da ku cewa ku ji tsoron Allah hatta annabawan Allah abinda Allah umarce su da shi kenan tsoron Allah kowane annabi kuma yakan yi umarni ga mutanen su ji tsoron Allah in ka ɗauki wata shu'ara ذاك إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إذ قال لهم شعيب ألا تتقون وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال كون النبي أنا sai da ya gaya wa mutanensa su ji tsoron Allah hmm. lokacin da ɗan uwansu annabi Nuhu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da ɗan uwansu annabi Hudu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da ɗan uwansu annabi Salihu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da ɗan uwansu annabi Lutu ya ce ba kwaji tsoron Allah ba lokacin da Shu'aibu ya ce musu ba kwaji tsoron Allah ba da annabi Ibrahim lokacin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah ku ji tsoronsa. wannan shine alheri a gare ku in kun sani to kuma Allah ta'ala abin da ya nema daga bayansa, duk abin da za su su tabbatar da cewa tsoron Allah ya tabbata a cikin zuciyarsu Allah ce ya yi hunna su ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun hmm. Allah ce ya ku mutane ku bauta wa Allah mahalicinku mahalicin waɗanda suka gabace ku don ku samu tsoron Allah. Wani zai ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kuce wannan shine hanya ta miƙaƙƙiya ku bi shi. Kada ku bi wasu hanyoyi da ba wannan ba sai ta rarraba ku gabarin tafarkinsa. wannan shine aka yi muku wasiya aka yi muku gargaɗi aka yi muku jan hankali da shi don ku samu tsoron Allah saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana nasiha saboda amfanin tsoron Allah yake cewa wala ta hasadu kada ku dinga yi wa junan ku hasada wala shu, kada ku dinga yi wa junan ku zire wato ka zo ka taya kaya ba da niyan ka siya ba da tsada dan dan uwanka ya ji wannan tayin ya fada hmm. wala tabagadu kada ku dinga yi wa juna ƙeta. wala ta dabaru kada ku dinga ba juna baya wannan ya taho wannan ya taho a kau da kai daga juna wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'dun kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama musulmi ɗan uwan juna kowa ya so ɗan uwansa kamar ɗan uwansa ne al muslim akhul muslim musulmi ɗan uwan musulmi ne la yuzlimuhu kada i cuce shi wala ya khazuluhu kada ya tabar da shi wala ya haƙiruhu kada ya wulaƙanta shi a taƙawa hahuna manzo Allah ce taƙawa rumbunta shine kirji wato a zuciya take ishiru ila sadarihi salasa marrati sai da annabi ya nuna kirjinsa har sau uku bi hasbi mri'in min sharri an yi yahqira a al-muslim ya ishe ka sharri gaba ɗaya, a ce ka wulaƙanta ɗan uwanka musulmi Kullum muslim alal muslim haramun dukkan musulmi akan ɗan uwansa musulmi haramun ne ya taɓa masa ɗayan uku damuhu maluhu urduhu ya taɓa jininsa ko ya taɓa dukiyarsa ko ya taɓa mutuncinsa to kaga ashe babban abin da ake nema a cikin wannan wata shine samun tsoron Allah idan mutum ya samu wannan ya gama samun nasara a rayuwarsa gabaki daya to in mutum ya samu tsoron Allah me zai ji me zai haifar masa zai haifar da mutum ƙaunar Allah ma'ana jin mutumin da ya samu tsoron Allah to ya samu hanyar da Allah zai so shi domin Allah ce inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah kaga kenan tsoron Allah kan jawo mutum soyayyar Allah sannan kan jawo mutum samun rahamar duniya da ta lahira domin Allah ta'ala suna cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu as-samawati wal ardu wa iddat lil muttaqina duk aljannan nan da fa'inta da yarwarta da daɗinta da alherinta abinda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba kwakwalwa ba ta taɓa tunanowa ba hmm. akwai shi a cikin aljanna amma ka ce duka an shirya shi ne an kintsa shi an tanade shi ga masu tsoron Allah shi kaga azumi shi ke baka dama duka samu wannan alkhairin hmm. sannan tsoron Allah dalili ne da ke jawo Allah ya taimaki bawa ya tsare shi a rayuwarsa Allah ce inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinuna hmm. Allah yana tare da masu takawa su ne masu kyautatawa wani gure ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqina kusan cewa fa Allah yana tare da masu tsoron Allah to me yafi wannan daraja akwai inda Allah subhanahu wata'ala ma ke nuna mana duk abin da kake jin tsoro a duniya ko a lahira in ka samu tsoron Allah to Allah zai tsare ka hmm. shine Allah ya ce wa yunajjillahu allazina taqaw bi mafazetihim la yamassuhum su'u wala hum yahzanun Allah zai tseratar da waɗanda suke jin tsoron Allah da samun su mummuna ba za ta shafe su ba ko ba za su yi bakin ciki ba sannan takawa ɗin nan ita take yalwata zuciya kuma take sawa mutum basira Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan ya ku masu imani in kuka ji tsoron Allah to Allah zai sa muku rariya rariyar da za ku dinga tantance karya da gaskiya daidai da ba daidai ba da ita to da wannan ake samun wannan sannan shaidan Allah yakan tsare mutum daga shaidan idan ya samu tsoron Allah Allah ke innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tazakkaru fa idza hum mubsiruna lalle hakika waɗanda suke jin tsoron Allah idan wani shashi daga wasu wasun shaidan ya shafe su nan da nan sai su tuna Allah ba sa yin nisa sai su tuna Allah sai kaga sun zama wayayyu suna ganin komai kuma ta kawa ita ce dalilin samun lada mai girma Allah ce zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'zim lahu ajra wannan shine abin da Allah ta'ala ya sauka zuwa gare ku yake muku bayanin al'amarinsa. sa wanda da ji tsoron Allah Allah zai kankare masa kurakuransa kuma ya girmama masa lada hmm. wani zai ce wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim idan kuka yi imani kuka ji tsoron Allah to kuna da lada mai girma hmm. wani gurin ya nuna ma hanyar samun arziki shine tsoron Allah wa mai taqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib hmm. wanda da ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda baya zato kuma duk wani kunci idan mutum ya shiga a rayuwarsa idan ya ji tsoron Allah Allah zai kama sauki wa man yattaqillaha yaj'al allahu min amrihi yusra wanda biyu ke jin tsoron Allah to Allah zai sanya al'amarinsa ya zamo mai sauki kuma Allah ce inna ma ya taqabbalu Allahu min almuttaqina Allah yana karɓa ne daga masu tsoron Allah ka ka samu tsoron Allah ka samu tsanin da za ka yi aiki Allah ya karɓa. so zaka mu yi ƙoƙari mu amfana da ramadana ya koya mana taƙawa hmm. ta yadda ayyukanmu na lada za su dinga ƙaruwa ayyukanmu na alhaki za su dinga raguwa muna tawassali zuwa ga Allah ya sa mu amfana da tsoron Allah mu koyi tsoron Allah mu zama masu tsoron Allah Allah ya canza halayen mummuna na su zama masu kyau masu kyan kuma Allah ya karɓa kuma ya ƙara ba mu yawaita su kuma su zamo mun yi kyakkyawan rayuwa kyakkyawan ƙarshe ko mu samu kyakkyawan makoma. amin ya Allah da haka muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin inda malam ya tunatar da mu dangane da abin da ya shafi tsoron Allah da kuma ƙara yawaita ibadu musamman ma dai a wannan lokaci na azumin Ramadan. Sai lokaci na gaba in Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. amma kafin sannan a daidai nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu a madadin sakin addinin musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin a madadin kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai allah ya saka masa da alkhairi da yake daukan nauyin kawo muku shirin da abokan aikin da suke ba da gudunmawa don samun nasarar gabatar da shi habib ja'far mu da rike cewa assalamu alaikum wa rahmatullah المدينة يا خير